warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zan muku bayani akan wani application wanda zaka iya editing din hotonka da shi ka sawa hotonka gashin baki da wannan application din yau barka ga application din yau wannan shine application din da zan muku bayani akan sa ga hinan face change zaka yi abubuwa da yawa a cikin wannan application din bari mu shiga cikin application din kaga yanda amfanin wannan application din yake yau mun shiga cikin application din yau ka kamanta link na wannan application din zamu ajiye muku shi a kasan description na wannan bidiyon sai ka shiga ka samo ka samu ka yi idan kana da buƙatar sa sai ka je ka yi downloading sa ka amfani da shi ka kun ga irin hotunan da ake yi da shi irin yanda ake sauya hotuna kun gani kamar yanda ga nan kamar fuskar mage haka mutum ya saka fuskar sa akan wajen yawwa kamar haka yau ga nan kamar yadda ne wannan hoton editing wannan kun ga hotuna ne amma dai ga nan na saka masa gahin baki ga nan dukkanin ga dukkanin tsare-tsaren da suke ga dukkanin tsare-tsaren da suke wajen nan ga tsare-tsare dunan tsare-tsare ne da suke kan application ɗin Donin ga yanan na farko ma bari mu shige sa mu gani me zai nuna mana. Yauwa to gashi nan. Yauwa ka ga ka ga yanda yake maida akan mutum. Ka ga yanda zai maida maka kai. Yanda zai maida mutum kai. Ka gani yanda yake maida mun kai. <laughs> Ka ga yanda yake maida mun kai amma dariya. Ka gani indai kana son gashin bakin to zai nuna maka. Yauwa ka gani? Kai. Kaga? Bari duk mu duba su gaba ɗaya mu gani. Bari mu bari mu soke wannan dan ba za ta yi kyau ba gani na mai da asalin hoto na. Yau wato gani na noman dukkan tsatsaransa gani na wajen bari mu je wannan swap ɗin. Mun gani shi me zai nuna mana? Gashi nan ya nuna mana wannan swap ɗin. Bari gani yana nufin a canza wai a canza fuskar ne ko mene ne? Eh haka ne yana nufin a canza fuska wai in saka wata fuskar a cikin tawa. In saka wani wata fuska a tsakiyar fuskata. Eh haka ba zai yi ba bari mu sake bari mu sauke shi. Bari mu ji wannan pass password ɗin nan gashi nan. Gashi nan nan ma in naga dama zan iya saka iyo. ko ina na ga dama zan iya sa ido kuma gansa ya zauna ka gani yadda ya sa haka gashi ya zauna ga nan wajen sticker ga nan zan iya saka ta haka sannan zan jan taba wacce alamar ta gud yawwa yau dan uwa ka ga yadda ake amfani da wannan application din yau dan uwa idan ka ji daɗin wannan bidiyon kai mana alamar idan ka ji daɗin wannan bidiyon kai masa like idan idan baka mana alamar subscribe ba kuma ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba you <laughs>